daga ibadan zuwa kaduna wata bitir mai ban iso daga ibadan zuwa kaduna wata daban an tafi da jakata shi kwa ba guziri gare ni farfesa zan je kaduna ina birnin ibadan sai na taho zan je kaduna tafiyar darmin kasara babu kuɗi da yawa jikina tafiya yankin azaba an yi ruwa ya ji kan jakata shin yaya mun ka kare na yi harama da zuwa katurana ga motoci sun karanta sha biyu na dare kuduwa ba a hausa garin ibadan turanci ba ko ina ba yarbance zunzurutu ne kuma ba gwanin ko kaɗan ba labari za shi canza farfesa a hanyar kaduna ana haka sai ga wata mota za ta biyo hanyar kaduna birnin gwaru za su yanke kuntuwa za su je can su kwana wasu kabilu ne a motar dusar ba rasa gabana a makera akwai masallaci asuba ta yi mun wani gidan mai ne gare su masallacin yana nan adama muka fito domin ibada ga marasa sallah da dama jakata na bari a motar dan yi sallah na koma wai ashe na take sa'a za su guje min da jakata na shagale ina ta sala ina kallon wani na gabana domin tafiyar maɗaice na yi zaton zaize kaduna sallare ishan daren can dai wakara in faralina mutumin da ya ƙara sallar sai ya faɗan nan za shi zauna a nan na gana ina cikin haɗari na awon gaba da jakata na zaburo domin na gansu a tuna hare sun ba ni rata sai ga wani ɗan acaɓa don Allah ka bi min jakata na tafiya mashin ya faka kai malam ka kuɗi abin da ya yi saura gare ni naira tamanin ɗan uwana ya fizge a cikin fusata don yare na kudin gurina ya juya ya yi wani bori baya tausayin lamarina tunani ya yi cik a garin ya zanna koma kaduna birnin gwari na yada zango don neman muhalli na kwana a na kama aiki da fama don cin albarkacin gomina. rayuwa san ba amana wa zai zikata lamarina haka na koma ɗan tafarki har hanya ta zamo gida da na shigo cigiya na fara birnin gwari lungu da sako aka ce tuni sun ka girta sun fi awa biyu babu saiko na karasa falin su teshe rahoto don su samu su tarko sai suka sa tuhuma gare na ana neman motar na hukumar nan ta lura da hanyoyi ita ce hukuma ta fama suka ce za mu baka aiki ɗauki hayar diga zo ka wani ya yi duba gare ni ya ce yaro sai ka sanya himma balbati aka banna fara hannaye suka ɗauki kuna unguwa wani mai gida ne garan mazaunin nan kaduna shi yasa suka bani aiki a fama domin taimakona mai unguwa shi ya rike ni har a gurin suka bani suna farfesa na zama gwaninsu su har muka yi sabo da juna muna cikin haka dai a fama a birnin gwari garin mutunci sai aka ce za mu je kaduna a nan aikin yayo karanci daga kawo mun ka fara har izuwa manda babu barci aiki babu dare da rana farfesa ya zo kaduna bayan mun gama wanga aiki birnin gwari muka yi da baya shugaba ya tsara gare mu ya ce mun zariya mai gamayya muka wa mota guda muka sa kayan aikin a baya muka iso zariya city tushe ana muka sauke juna. na zama lebar mai hazaka ba ce ba kunta. kwana kaɗan muka fara aiki sai rikicin zaben ƙasata babu shiga babu ta ku gane Allah ne ya zama nagata sai kunci ya tsananta ainin ba aikin kuɗi 'yan uwa ya yankin azaba farfesa zan dawo galina nufina ina iso kaduna in zartir baki shine galina hamza abokina a baki da shi da imam suka kalli juna mamaki ya turnike su ta yaya har na iso gari sanadiyar mai sa dalilin birnin gwari na san amina a kaduna na san da mai unguwa aboki mai gidana zariya abdullahi marid mazaunin joshiyai mai rana daga ibadan zuwa kaduna wata bitir na ban iso ba amina yar manu ta ji labarin ta zai sa ku buga tausayi ga kyan halitta ga ta da tsantse ne a gida sausayi ne ko makanta ko bashin so ne ya kai ka amina da ciki gare ta shi nisan ban an